tafiya biya maganin kananan abin aka ce ba sarkin farin jini kuma wato kuma gashi dama idan ban manta ba sakonnin wasiku na 'yan mata iri daban-daban suna ta faman liƙuwa ni dai ban san me zaka ce 'yan matan nan ba ko kana da wani abu da zaka faɗa musu ko kuma a wuce kawai to yi zan ce kawai na gode Allah ya saka da alkhairi amma ni ba mai farin jini ba ne ba kawai fada ne <laughs> fada dai kawai ake sai bude mun gani saboda sakonni sun cika mana a ah, teburin namu na kaddara yau baka shigo da dan wani abin ba kuma haka ka shigo saboda Allah ka sa. <laughs> to ani ne ba ko ya kamata amma ya to kai kake zuwa ka ci da yan gida yau gaskiya hannunka kai kauran hannu <laughs> to masu sauraro a mure maka barka da zuwa tare da mu da su mm, idan ban manta ba ashirin da ya gabata mun tsaya a inda Mata yayanka ta haihu eh. kuma ka ce kusa da gidan tsohuwar matarka kuma matarka ta tambaye ka zuwa za ta ji wannan barka ka san dole za a samu cakwakiya <laughs> wanda aka tafi wannan barkan menene ya faru to jama'a assalamu alaikum bayan ta gaya mun za ta je barka ta shirya ta tafi barka mm. to sai da na dawo da daddare sai na zo da abin da ya faru a zuwa gidan barka ta ce min ta je gidan barka amma ba ta je da kan ta gidan mu mm. ta ce gidan mu ta ce kan wata ta raka ta sai ta ce a sai dai ke jira in na gama aikin da nake sai mu je ta ce a ina ne gidan mm. sai aka kwatanta mata sai to ina ma san gidan sai ta mm. tafi da haka da ta je tana zuwa gidan barka a yadda take gaya mu sai ana hira ana hira sai wata yarinya daga cikin gidan da ta ji ana hira na cewa ai matar wane ce ta zo mm. to su daman ba su santa ba mm. ba su santa ba ya fes ba mm. kawai aka je aka faɗa a gidansu sai ga ta nan ita matar tana da ita eh. da kannanta guda biyu sun zo gidan suna zuwa aka fara aka ce a ah, amarya amarya dai abin kamar dai da arziki za a tare eh. amarya amarya aka zauna aka fara hira sai kan nan nata suka tafi suka tafi ta kuma ita zauna ba ta tafi ba sai aka fara hira waye kaza kaza take cewa eh wallahi maganar mu nan ba ne miki magana sai kika nuna cewa ke baki aminta ba kina mm. ce ban san halin shi ba ni kuma ban ga wani hali da yake da shi ba mm. domin ni a zamantakewa ta da shi in dai ban ce mai Allah ya albarka ba to ba zan ce mai wani abu ba mm. sai take cewa eh ai da kike yanzu ba uwa ce ana ɗokin ki dole za ki ga abubuwa da dama mm. da ke cewa to koma dai menene da kin yi haƙuri mun zo mun haɗa kai mun zauna mu rufa junan masu yi da ba haka ba sai ta ce mata to ni zaurawa na in yiya da su da ke mm. cewa ke aike ce baki san wani ba ma ke da yanzu ragowa ta na ban miki saboda abubuwan da wani ya yi min wallahi Allah na san rabin su bi isa yi miki ba to in ji uwar gida cewa kamar na me take cewa ni lokacin da ina gidan shi wallahi kofi wata ba ma sha kaza kaza ta dinga faɗa mm. irin abubuwan ma da ni wallahi ban mata ba eh. amma kawai ina ga tana faɗa ne eh cewa ai sai abin da muka zaba a gidan nan muke ci mu yi kaza mu yi kaza tana ta faɗo irin abubuwan da dole zaka ji kunci a ranka cewa oke da yana iya yin haka mu yanzu ba mana haka mm. to Allah ubangiji sai bai sa mata wannan ba ya rage cewa daman ai kowa da zamanin sa kuma mm. kowa da lokacin sa mm. kin ga ke yanzu sai ake cewa tsohuwar matarsa ni kuma yanzu fa matar shi haka ban san nan gaba me zai mun ba sai aka fara dan magana sai ta fara yin zafi har ita wannan mai je gode tana zan take ce a da Allah maganan nan a bari sai ya ce rabu da ita ai ta ce wahalalliya yanzu aka fara shigo da irin wannan zancen ne eh. to cacar baki ya ta yi karfi aka fara gori cewa ai ni yanzu ke baiwa ta ce tunda ina ɗauki ɗana na kai miki shi ah. dole ki mai wanka ki mai wanki ki mai waye kaza kaza tana mata ta take cewa ai ni na gode wa Allah mm. kafin in haifa aka haifan mun domin ni yanzu a gon ma maman wani ake ce mu ko iya haka ma ni na gode miki ai na mm. riga na ci ribar rayuwa mm. waye kaza kaza to ta tabbaki ta kai har aka tashi ana neman ai dambe eh to shine babar mai jego ta ta gani sai ta janye su ta janye kowace ta ce a'a ba za a yi haka ba mm. ke wance ta shige tafi ita tsohuwar matata ita kuma mata ta ce ta tafi a baki tafi ba ai ke yanzu alakar mu da ke tafi kusa sama da ita duk da ita makociyar mu ce saboda mm. dalilin wane kika zuwa na kuma yayansa ne mm. so aka yi wannan abin da sosai ta dawo gida da ta dawo gida sai ta gaya min abin da ya faru mm. ta gama gaya min sai na ce mata sai ok na manta ban ce ranar lokacin da za a gama cacar bakin mm. sai ake alwashin cewa Allah ya kai mu ran suna in kin mm. isa ki zo ita ma tana cewa ai in kin isa ki zo ta ce ai daman dole ma ina nan a kowa ya wannan alwashi da haka da su ta gama gaya min abubuwan da suka faru sai na ce to ba za ki je ranar suna ba sai ta ce ai yaya idan ban je ba matan nan za ta ce tsoronta nake ji mm. ni ina lallabawa ina ganin cewa abin kirki na zo mata da shi kaji kaji fa sai nake cewa ai da na gaya miki mm. baki yadda ba ke ga wacce kike so lalle lalle sai kin burge ni kin dauka mm. abin a kokon raina yake ni abin ya riga ya fita daga raina dan haka bana bukatar ta a rayuwa to da ta faɗa haka sai na ce to ranar suna gaskiya ba za ki ji ba saboda tana da wannan abin in dai zan ce mata ba na son abu mm. to in Allah ya yarda an haƙura da shi mm. ranar suna da ta zo kawai sai ta haɗo kayan wanki da ce ita to kawai ma ba ma inda za ta je din kawai bara wanki za ta yi mun ce mm. to shikenan ma ya ma filada so bayan na shirya sai na taho gidan mu. ina zuwa gida sai mamanmu take tambaya ta ya bangan ku tare ba sai na ce mata eh ba za ta je ba me yasa ba za ta je ba mm. sai na gaggaya mata abubuwan da suka faru na ce ba na son tashin hankali gara kar ta je in bata ganta ba ba za ta yi nan mm. gaya ta wuce sai ma ta ce a ai ba zai yiwu ba mm. ita a dangi take yanzu ita kuma wacce kawai saboda wata sai a ce ba za ta je gidan suna ba ba zai yiwu ba eh. kira min ita a waya na kira wata. kawai mama ta yi ta ce mata ki shirya ki taho yanzu ta ce mm. ai yaya ya ce kan in ta ce ni ce nan na ce ki taho yanzu ki zo mm. gida ta ce to shikenan umma gani nan sai da ta kashe wayar sai ta kirawo na a waya mm. sai ta ce min yaya umma ta ce fa in je gida in zo mu tafi gidan suna sai na ce eh ni ma haka aka bani umarnin ki zo ku tafi gidan suna ah, to shi sai na. ce to shi ka yadda in je na ce ke ni ma umarni aka bani ba wai ganin dama ta bane baki shirya kawai ki zo ku tafi na ce amma zan zo gidan sunan ni ma mm, ta ba sai ya ce to kenan aka shirya aka ta gidan gidanmu da haka da na tafi kasuwa gaskiya da wurin na taso eh, saboda ni tashin hankali rigima ce ba na so duk da eh. na san da iyaye da waye dai amma eh. zuwa na zai ƙara kwantar da wani abu. Mm. A zuwan kafa zai ƙara tashi. Wani kwantar da abu. Ta kaɗa tsohon masoyin ta kashe. Zaga abin da mace wani wajen janye mata ta ƙara gaba. So eh. haka aka koya suka shirya suka tafi gidan suna da mahaifiyata. To gaskiya kafin su je gidan suna wajen ce bayan la'asar suka tafi mm. su 'yan gidanmu. To amma ita a can an an je gidan suna an yi kankane ne sauran yan uwana yayye na nesa mm. da suka zo da wuri su duk gidan suna suka tafi mm. amma su iyaye na kin ga ba da wuri yawa eh. ba da wuri suka je ba sai bayan sallah da mm. haka da suka je ana ta dauke dauken hotuna ana ta dauke dauken hotuna na yan uwa da waye saboda duk ta riga kin ga tafi tafi amarya ta sanin yan uwa na da sunayen su da waye din su ita kuma amarya kin ga ai ba kowa da kowa ne suke saban da suke da wannan ba saboda mm. mun dade da wacce mm. so sai ki ga a je wajen wani a ah, an tuwan kaza kaza kaza kaza eh. ana ta dai irin abun nan dai na aini na san dangi eh. ni sun sani sai ga nan na Hmm. ina zuwa na tadda abin mamaki ko na ga amaryata a gefe Allah sarki tana ta hirarta eh. da da wata anti antinmu eh. ita kuma waccan ta je wajen wa'annan ta je wajen wa'annan ina ganin haka eh. sai na je na kamo hannun amaryata a gaban uwar eh mana a ah, cikin taron suna duk uwa uwana ne fa daga yayye na sai kanne na su ne fa a taron suna kamo ta inda take a zaune nace taso ana ta ɗaukan hotuna ki koma gefe ki zauna eh. ina zuwa yaron da yake ɗaukan hotuna ce kai dakata da Allah duk wanda ya san bare ne shi a dangin nan dan Allah ya fita za a dawo hoton za a dawo ɗaukan hoto na iya dangi da family a ah, wani hoton da yake wata shi take da yake dauka kenan ba a waya irin ba a waya ake yi ba da wasu suna yi a wayoyin su eh. amma akwai mai hoto eh, da aka da aka dauko yake dauke dauken hoton kai kuma dole da haka ni kuma da na aka ce mai hoto da ta da Allah duk wanda ya san baya cikin dangi eh. Dala da Allah ya fita daga cikin hoton nan hoto za a yanzu na dangi na yan dangi da family eh to da na to ai ta tana cikin dangi tunda ta haifi yara a ah, yanzu ba dangin mu bace ba eh yaran ne dangin ku <laughs> yaran ne kawai dangin mu <laughs> ana ina faɗa haka kuwa eh ta dirge min yarar, ya ta sauke ɗaya yarinyar take yi eh zaune kawai eh, ya kace eh ta ga da yan dangi ce ta sauke yarinyar ita ta juya za ta eh. tafi sai ya wata ya ta daga cikin yayi na ta bita ta kama nan ta a ba mm. wani ciki ta hoke ma dangin mu ce a ta ce a mm. wannan maganar da ni yake dan Allah ku cika ni in tafi ya ta ta rike ni da wani kaina na je ya rike shi mm. ya suka tare ta suka ce ba inda za ki je ki bari abin ai kaza kaza ni kuma na tuburi na ce Allah ya kashe ni ba wacce ta isa da shiga hoton nan in dai ba ta cikin dangin mu kai e, na ce mai hoto fara ɗauka duk wanda ya shigo hoto in ba a dangin muke ba ka yanke shi shine wata yaya ta shine wata wata nake bi eh. ita zo take ce wai kai me yake damun ka ne kaza kaza kaza kaza to gaskiya ranta ya baci sosai a'a ita tsohuwar mata ta ranta eh. ya ɓaci da wannan abin da ni kuma daɗi na ji. Eh. Aka da aka ci gaba da ɗaukar hoto wata irin nan yaya ta tana can gefe ne ta suna ta maganganu daidai ita suna mm. ban san dai me suka tattauna ba a lokacin nan. Mm. Ni kuma na ana ta ɗaukan hoto mata na ta farin eh na ƴan dangi tana ta farin ciki da wani haka nake so. Dan <laughs> gani. Biya biya. Naga tana ta farin ciki ta wannan yanzu ah dama wannan ci amarya ta ba ya kasa kasa. Kana ta nuna ta. Kana ta nuna ta yadda ma ba suka daɗe na nesa sosai ba su eh. san ta ba. <laughs> aka gama ɗauke ɗauken watan nan sai za mu tafi gida mangariba ta kawo kai sai yuna naga sun taru guri ɗaya da da ita tsohuwar matata suna ta magana da kuskus mm. sai aka ce in zo mm. da aka ce in zo so sai sai na kamo hannun matata sai na ce zo mu tafi tare ku je tare eh. sai aka ce a'a kai kaɗai za ka zo ka batta a can sai na ce in dai ba zan zo da ita ba mm. wallahi Allah sai dai a fasa komai za a faɗa mu eh. sai aka ce to shikenan je ka ba a san ganin naka sai ce ke zo mu tafi mm. na kama hannun mata ta ce zo mu tafi ai duk abin da za a faɗa ko a toya sai kina tsaye a gaban ki za a yi wannan abin ya yi mata daɗi ya faranta mata ita mata ta kai eh. yawa so bayan mun dawo gida tunda dai ba eh. gidan mu muka waje ba gidan mu muka zo sai suka zo suke cewa gaskiya su abin da suka gano yanzu kawai a yi hakuri a daidaita ta dawo kaza mm. kaza kaza kaza kaza sai ga maganganun su dai sun sun ga abin da ya faru yadda hankalin ta ya tashi waye kaza kaza mm. kaza sai nace to abin da nake so in tambaye ku lokacin da yarinyar nan ta zo take faɗan cewa ni ina kaza ina kaza ina kaza dukan ku waye ran shi bai baci ba mm. waye bai ji ya bata hakuri ba a lokacin da ni na san cewa ban yi mata abin da har za ta ce wai an tsane ne ba a san zama da ni ba amma a lokacin duk da yayye da na yan uwana kowa ya je yana tausarta ta yi hakuri take rayuwa a kana ba ta hakuri akan abin da ban ma san me ne ake ba ta hakurin ba mm. na ce shine kuma yau saboda ta yi ta je gidan ta ga an duba an ga abin ba zai yiwu ba shine kuma za a tattaro ta a ce a dawo ita wurina na ce wallahi Allah ko ita kaɗai ta rage mace a duniya ba zan aure ta ba ba za ta dawo gidana ba ta to bayan an yi na ya na cewa mata ta ke tashi mu tafi daman mama mm. ta bata sa baki ba ta shiru saboda babanmu mu tana jin wannan abin a ranta da kanna ta san nake cewa mata ɗana ke ya haƙuri wannan abin da ke tana cewa ita ba za ta haƙura ba ko shi kaɗai ya rage namiji a duniya ta gama auren shi me za ta da shi sai dai a kai gawarta mm. isa baban bata sa baki ba ya kama hannun mata ta muka tafi da muka je gida sai mata ta take cewa to ita abin da da abin ya mata daɗi lokacin da muka yi wannan abin amma yanzu ita tana cikin tashin hankali na ce tashin hankalin me ta ce za a ce wani abin ne maka hmm. saboda gashi duk abin da zaka kace in ba ni ba za a yi ba dan haka gaskiya ni yanzu kai mun alfarma ka dawo da matarka hmm. sai na ce in dai wannan alfarma kike so hmm. to gaskiya ba za ki samu ba muka yi haka da ita har dare dai ma don gaskiya ma a ranar mun hau sama da ita akan wannan magana karshe ma dai ban kwana daki falo na dawo dai duk tana ta yi kukan ta da ita dai mm. kawai in mata haka to kawai washe gari safe da na shirya tafi kasuwa kawai sai ta shirya sai ta taho mu ita wata samu maman mu ke cewa umma dan Allah dan annabi ki yi hakuri mm. duk abin da wani yake faɗa akan dawo da matashi yana faɗan irin abin da matashi ta yi maki a gabansa ne ya sa yake jin zafin wannan abu amma na tabbatar in kika ce mai ya yi haƙuri ta wuce zai iya haƙura ya dawo da ita mm. ta ita wannan ɗin mama sai mama take cewa ke na ɗauke ki a matsayin ƴata ce mm. yanzu akwai wacce za ta iya cin mutuncin mahaifiyarki a gaban ki ki ji kuma kina ƙara santa ban taɓa ce masa kai ya dawo da ita ba kuma ban taɓa ce mai ya dawo da ita ba kuma ban taɓa ce mai ya sake ta ba mm. shi ya kawo ta ya aura shi ta yi wa laifi kuma shi ya sake ta Haka. ta ce har ca aka ce ta zo ta bani haƙuri mm. kan abin da ita ce ita ba za ta bani haƙuri ba don ba ta ga abin da ta yi min ba mm. ta ce kuma wannan kina so yanzu in ta zo ta fita da ke daga gidan nan ke ki zauna sai ta shu ta ce to abin da nake so da ke da kika masa maganan me kika ji ya ce ta ce ai kusan ma faɗa maka da shi don bai ma kula na bai fice wasu kasu to abin da nake so da ke ke je ki zauna da mijinki lafiya karki ƙara yin wannan maganar mm. bana yanda baya son ta to ni ma bana son duk abin da yake so kuma ni ma ina son shi to ita ce to kenan sai ta dawo gida ta wai da yamma dan fushi na ma dan na ma manta mun ya matsa yadda nazo zan shiga gida na tuno an dan ya fada fada ina dan bata ne ka canja fuska eh dan bata ne na shiga gida ina shiga daga ah. zo aka tarje ka dai eh. irin ma kamar an manta da abin eh. sai aka ce mun ka yi hakuri kaza kaza kaza kaza kaza ai na je gida ma da zuwa wajen umma ka kaji kaji yadda mm. muka yi da umma sai na ce oke ai ke ce baki da hankali shi mm. kina ganin cewa kamar yanda zuciyarki take haka zuciya kowa haka zuciya kowa take na ce kina cewa kin yi auren da sai dai mutuwa ta raba to yanzu so kike yi mutuwa ba ta raba ba a samu abu wani wata ta shiga tsakanin mu da ke mm. ta ce haka ne ni man Allah da ba zan ƙara yin magana ba ce to shi kenan aka bar maganan nan bayan kwana biyu sai ita tsogon matata sai ta kirawo ta to dan Allah dan annabi ya ku kai da shi sai ta ce kamar yaya muka yi da shi ta ce ai sa'anti sun mun magana an ce ba komai yanzu an ce ke ce Za ki ce ya dawo da ni ya dawo da ni dan Allah ki masa magana sai ta ce gaskiya yanzu abin ya fi ƙarfi na lokacin da take da abin da zan iya cewa mm. kin ce ke kaza kaza kaza da haka ni yanzu ba abin da zan iya cewa tsakanin ku ne in ya ga dama ya dada ki <laughs> kowa da halinsa zai zauna in ya ga dama sai hukuncin da ya ci mm. ce to da na ta gaya mu sai ya ce to ki goge dan mata ki bulokin din layin mm. kwana biyu ma da na ga kawai bai mun ba sai na canja mata layin waya daga canja mata layin waya aka ci gaba da rayuwa a haka dai suna ta bibiya ta yan uwa da waye da Allah ya hakuri in dawo da ita kaza kaza kaza an sa za a yi kaza za a yi kaza nace a'a ni fa ba zan iya ba ku ya hakuri duk wanda yake so yake son ta nemo mata wani mijin hmm. to gaskiya dan wannan abin da aka yi yan na sai suka dan ga hasashen da ta yi na hmm. cewa kamar ita ce ba ta so ta dawo hmm. sai to ita kuma wannan abin da ta yi da suka yi wayan ta gaya mata haka sai ta ɗauko karan tsana ta ƙara ɗora mata cewa ai matarsa ce ba ta so ya dawo da ni yanzu hmm. to sati biyu da yin wannan abin sai unguwar da muka taso inda muka fara zama hmm. to akwai wata mata sai ta haihu to ita kuma matar suna good contact da matata tsohuwa ko sabuwa eh, a sabuwar mata amarya mm. kuma kake manta akwai kawar tsohuwar matata ta a layin eh. dama ita take kai mata rahoto eh. to da ta zo gaskiya ni bata ce min za ta je barka gidan suna layin da muka taso ba kuma kake manta daman ba sa shiri da matar da muka zauna a gida ɗaya da su to kuma ba nisa suka yi ba suna layin ne to da ta ce min ita min waya za ta je gidan umma sai na ce to a da lafiya ta zo gidan umma sai take cewa umma zan je barka Ba ta gaya ma za ta biya ba gaskiya ba ta gaya min ba amma ta zo sai ta gaya baban mu cewa mm. za ta je barka layin da suka taso amma na san in na gaya wa yaya ba zai bari in je ba mm. to shi yasa ban ma gaya masa ba sai ta ce to abin da nake so da ke ki maza ki je ki dawo mm. yanzu kafin ya dawo kafin ya dawo inda in ya dawo kin ce mai kina nan gidan nan zai zo ta ce to shikenan sai ta ɗauki ɗana sai suka tafi tare taɓin jan da suka tafi tare aka ce gidan barka mm. aka gama barka ita ma waccan matar sai ta shigo gidan da aka ce mata a waccan wacce muka zauna gida ɗaya eh, sai aka ce mata ai wance gashi nan ta zo barka nan gidan eh. sai ita ma ta zo gidan tana zuwa kawai sai mata ta ce gaskiya ita ce bata da gaskiya mm. sai ta yada magana ta dan irin habaicin nan na mata in ji mata ka a eh mata ta ce ta fara yin habaici mm. ta dan yi habaici na mata ta yar ke ma waccan sai kika mayan mata da habaici mm. sai mata ta kika faɗi sai kika mata gori akan irin are-aren eh. da ta yi miki da da eh, eh. to ana yin wannan habaicin eh. sai dambe kai kai kai kai ba wai ta ina gaya miki sai dambe sai dambe ko ba mata ta baki ko an kawo fara duka sai dambe kaci cau kaci cau ta cau aka gama dambe sai aka kirawo mijin waccan ita mai haihuwa a'a ai ba da mai haihuwa aka faɗa ba da matar da muka zauna gida ɗaya da ita mijinta aka kirawo sai aka kirawo mijinta hmm. aka ce ai ga ga matarka nan an mata dukan tsiya to kuma daman tana da ciki don haka ba a san halin da take ciki ba sai ya taho yana zuwa sai aka yi babbar. wacce aka da kaɗin ɗayan matar ita ma sai aka yi mata waya duk dangin da suka zo. duk dangin da dai suka zo gashi wata ta da kiyar ku da haka babar tana zuwa ta ce a wallahi ba ta yadda ba sai police station ni kuma a ranar tunda ta ce min ta taho gidan umma mm. to sai na ji a raina ko karfe wanda ne na kai ba komai ba da matsala na haka sai wani aboki na yake ce min ya kamata mu je garin mu da muna ta cewa za mu je garin su garin su garin su shi abokin nawa eh. a irin local government din nan ne dai na dan wajen mara nisa na wajen Kano ba laifi to tun hmm. tafiya awa ɗaya da rabi za ta kai ka so sai na ce mai tuka ga yau ina da dama mu je kawai shi ya dauke ni suka tafi abin hawan sai muka tafi bayan sallan mangariba kenan hmm. kawai sai aka yi mun waya kuna can ina can garin sai aka yi mun waya ana mun waya sai aka ce mun kai ne wani sai na ce eh ka san wance sai na ce wance kuma sai na ce eh sai aka ce to ka zo police station gashi nan an kawo su nan sai kaina ya kulle sunan matata da aka faɗa ni ban san me zai kai ta police station police tunda ba wani an bani da kanwa mai wannan sunan eh. kuma ni tun da na aure ta ban taɓa kula wata budurwa ko wata budurwa ta kula ni mai irin wannan sunan ba kai ko ma ba mai wannan sunan ba ni ba ni da ita eh. to na ce duba dai ina ga ba ni bane ba eh. sai ce ba kai ne wani wani ba ya ce eh, to dan baka ce ka zo daga police station muna jiran ka muna ga ma kana wannan sai dan sanda ya kama fada sai ya ce ya hakuri ga nan zuwa tafa da wannan kauye eh sai can bayan minti biyu sai ya kara kira sai aka ba ta waya sai ta ce ni ce na ce me ya kaki police station sai dan sandan ya karbi sai ce ka zo to ka gane ta yanzu na ce ina eh, gane ta mata ta ce sai ce to ka zo police station ga ta nan mun kama ta karasa me ke ba <laughs> na sani cewa ta masu sauraro a nan za mu dakata duba daidai lokaci sai dai a tara a na gaba baby nice nake cewa gare ku abokanan aiki.